Caramba, caramba. Abokai matasa barka ku da wadaka barka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci domin labarin matasa na wannan asabar in goma sha takwas ga wannan wata na Disamba kuna tare da ni Samira Rafi da Gora Tarakiya a Remi Gora ya kike kuma sane da zuwa. Barka Mira yau da me kika zo mana da shi. A wannan Asabar Ingora za mu yi rangadi ne a jihar Difa don gudanar da zagayowar ranar 18 ga watan Disamba na shekaru 2021 ko in ce Difan Gala. Takaitaccen rahoton namu zai kai mu ne balle yara domin tantance halin da ake ciki bayan an hana 'yan mata da mata zuwa yawon nema a banyan birane bayan wata uku da aka yi haramcin haka. A ƙarshe kuma sai filin mu na wasanni. Gora jihar Diba ce ke karɓar bakoncin bikin jamhuriya a ranar 18 ga watan Disamba na wannan shekara. Haka ne Gora mu tunatar da cewa tun shekarar 2009 yankin Manga bai shirya wannan sallar jamhuriya ba don haka wata dama ce ga al'ummar sai mu saurari ra'ayin matasa. Wannan abun hurin ciki ne da yake yau kusan shekara za a ce bakwai ko takwas. Epidemic ba a yi ba wani feta ka an dizan 18 Desambar a Difa sai ga shi da ikon Allah fata na kuma zuwa ga jihar mu jihar Difa insha Allah a yi taro lahiya a kare lahiya baki da sun ka zo su kare abin da ka su lami lahiya su koma ga iyalinsu. A to wallahi yau farin ciki ne ga gare mu yan Difa da ana salon Difin Gila paske shekaran da lamfase an ce za yi shi ya a nile yanzu muna farin ciki ana difa ingila difa ya zama kamar ba bambanci da wasu gari da ana ce yau ba yi sallan baske akwai security yanzu alhamdulillah ana sallan 18 december muna fata allah ya sa ya yi da lahiya kowa ya koma gida lahiya A wannan makon ne ɗaliban makarantun sakandare daban-daban na gaya suka fito jerin gwano a babban titin birnin. Haka ne gura a cewar Ganiwa Abdurrahman babban sakatare na sakandare da kwalejin USN na gaya. Wannan tattakin na da nufin neman sabunta ƙaramin biron USN reshen makarantar LKO da ke gaya. Ga rahoton Fadal Alu. Kawai don tafiya ne a cibiyar DDN, mu faɗa wa DDN ta kira kwamitin gudanarwa su zo su girka ƙungiyarsu a nan elkawo wannan shine dalilin fitowar mu ya kamata mu fara da girka ƙungiyar elkawo duka da yake sai su shamsu beri wannan shekara su ne suka fara muna jinjina musu ranar litinin elkawo an bushe ba a san wanda ya bushe ba don haka su zo su tsara ƙungiyar idan muka tafi ddn za mu ce musu su kira kwamitin su je elkawo su girka ƙungiyarsu saboda da zaran ba a girka ƙungiyar ba kullum hannu za su ci gaba da bushewa a shekarar bara an samu sati daya suna bushewa ba a san wanda yake busawa ba. Gwara a jiya ne kungiyar Get Up Women Niger ta shirya kasuwar mata 'yan kasuwa ko in ce masu sana'a. Haka ne gora 'yan kasuwa mata ne matasa waɗanda suka baje kolin kayayyakinsu iri-iri. Mu saurari Esther Godo wadda ta shirya taron. Euh, Muna da a cikin ƙungiyarmu matan masu cin gashin kansu. Akwai abubuwa da dama da suke yi. Ina nufin matan da suke sarrafa kayayyakin abinci. Akwai kuma matan da suke talla saman yanar gizo, kamar su kayan shafawa da na gyaran jiki da na sakawa. Dalilin haka yasa mun ka shirya wanga kasuwa talla don mu haskaka wa'annan matan. Mu ƙare ayyukanmu na wanga ƙarshen shekara. Mu samu kuma damar ɗaukan wa'ansu matan da suke da gurin bin sawunmu don su yi sa'ar samun mutane da za su yi matalla da kuma koyon horon da muke shiryawa. Goga ƙauyuka kusan 20 ne suka saka hannu a yayin wani babban taro a cikin yankunan karkarar Tondikandiya don hana fitar mata zuwa birane don nema. Bayan watanni uku ko a wani hali ake ciki ga rahoton wakilinmu Saidi Abdu Winditan. Watanni uku bayan da hukumomi suka ɗauki matakin haramtawa matan balla yara zuwa cirani a mayan birane ko wace rawa ƙungiyar matasan garin suka taka domin ganin wannan matakin ya tsayu. Abubakar Hamidu shugaban ƙungiyar ya bada amsa. kokarin da muke shine muna ta zagayawa a cikin ƙauyuka muna hira da matasa. Hakan ya kawo sauyi yadda ake so, amma wannan shekara ba ta yi kyau ba. Muna ganin shine ya kawo sake tada abin. Muna so ne duk wanda aka yi hira da shi a rika jayo hankalinsa ya zauna ya kula da al'ummarsa a cikin garinsa. Saboda nema a cikin garin zai amfani garin ka amfani kuma iyalinka. A ƙauyen Fariya domin samarwa mata abin yi an wa mata kimanin talatin wani hili mai faɗin eka ɗaya domin su gudanar da ayyukan noman rani biba sani da halima mummuni na daga cikin waɗannan mata ana gyara wurin ne mu hara noman salati da shu da albasa tamati mun saba yi amma bana dai ne da an ce babu zuwan yami shi yasa mun ka bashi tun tunda babu zuwan yami muna shuka salati da shu da albasa su kaɗai ne muke shukawa a nan ƙungiyar ilaf mai kula da ayyukan mata ta garin ce da ke samun tallafi daga hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimakawa matan. Omar Hassan Magashi shine wakilin kungiyar ILAF. Mun zo mu ga masu lambuna muna da aniyar kawo musu tallafi saboda mun yi la'akari a bude masu ayyuka da zai sa ta tsaya a garin musamman a wannan shekarar da damuna ba ta kyau ba garuruwa 25 ne muka shirya a cikin kowane su za mu zaɓi mutum goma da za mu saka sunayensu a cikin takardun da za mu aika amma waɗanda za su amfana shine duka masu aikin lambuna jama'a kurkan kokala rano illa sabu mafi yawan matan ƙauyen na ganin cewa cewa noma shine makamin yaƙi da lamarin zuwa cirani na mata. A fagen wasanni gora mu fara magana kan gasar Super League na kasar Niger musamman sakamakon wasannin rana ta tara da aka buga daga ranar tara zuwa goma sha uku ga watan Disamba na shekarar 2021. Haka ne gora a satin da ya gabata Sahel SC da AS Duwan suka saka raga daya a ko ina Haka ya faru a karawar da ta shiga tsakanin Ransing FC da Olympic FC a Yamai. A arewacin kasar kuma a garin Arlit, Akokan FC ta bugi Urana FC da ci biyu zuwa banza. Ƙungiyar Espoir FC ta samu nasara akan GS Tawa da ci biyu zuwa ɗaya. USJN ta ci AS 'yan sanda da ci ɗaya da sifili. AS Nijelek ta da ki AS Fan da ci ɗaya da sifili. Don haka AS Nijelek ce ke kan gaba da maki 21 AS JNN kuma a matsayi na biyu sai AS Duwan wadda ta zo ta uku. A nahiyar Turai a ranar Talata da ta gabata ne aka yi kunnen doki a zagaye na biyu na gasar zakarun Turai. Bayan wannan walawala PSG ta gaji gadon Real Madrid yayin da Manchester United karkashin Cristiano Ronaldo za ta kara da Atletico Madrid. Chelsea FC mai rike da kofin nahiyar Turai za ta kara da Lille FC, club na biyu na Faransa da ya samu tikitin shiga gasar. Za a yi wasannin farko a watan Fabrairu na shekarar 2022. an nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku kuma sake saurare bisa lambar uku biyu biyar tare da layin ectel ba tare da kumbiya ko da laba bye bye